أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أو خطاكم نظام شد أقسام المرج قال رحمه الله تعالى والمد أصلي والمد أصلي وفرعي له وسم أولا طبيعيا وهو ما لا توقف له على سبب ولا بدونه الحروف تجتلب بل أي حرف غير همز أو سكون جاء بعد مد فالطبيعي يكون الآخر الفرعي موقوف على سبب كهمز نو سكون مسجلة حروفه ثلاثة فعيها من لفظ واي واي في نوحيها والكسر قبل الياء وقبل الواو ضم شرط وفتح قبل ألف يلتزم والليل من حاليا وواو سكنا إن انفتاح قبل كل أعلن أقسام المدود المد ينقسم آه، المد إلى قسمين حسب ما ذكر هنا بدأت تقصف سوري المد الأصلي akwai almaddul far'i akwai almaddul asli akwai almaddul far'i almaddul asli din kuma shi ake shi ake ake cewa maddul tabi'i inda kuma ake nufi da almad wato jan harafi lokacin da to allura da ya an ce almadu shi ne aziyara zarni wa man khalaqti wahida ko menene waja'altu lahu malan mamduda ay ta ƙara masa kuma أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال له كأن مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن ولد أحد كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا أي نزيد له من العذاب زيادة أما اصطلاح شين إطالة الصوت شين بن جر صوفي بحرف من حروف المد idan aka samu wani harafi daga cikin furuful mad furuful mad din kuma guda uku ne al-alfu sakira al-mafsuhu ma qablaha wal-wawu sakina al-mafhum ma qablaha wal-ya'u sakina al-maksuru ma qablaha wannan shine ne حروف المد bayan aka samu al'alfus sakina din ya zanto a harafin da ya zo bayan ta ba maftuf ba ne to ana samun usuri a yanayin harka ta madda din to amma dai akwai sunan da ake ta da shi kamar da muka faɗa almaddu ibtida'an yanqasum ila qismayn wanda shine jara alaihi صاحب الكتاب المد أصلي وفرعي فالمد الأصلي إتتي المد الطبيعي المد الطبيعي إتتي مد لا تقوم ذات حرف المد إلا به ولا يتوقف على سبب من همز أو سكون wato shine ce wal maddu aslin wa far'iyyun lahu wa sammi awwalan fadi'iyyan wa sammi awwalan fadi'iyyan wa ce madda ta farko maddul asli sa mata suna maddul tabi'i ita ce ma la tawaqqufun lahu ala sababin ta mun ce ah, madda abin da yake janyo ta ne samun وجود حرف المد ko haka ne ko kuma sai ya zanto tare da wani sababi da zai faru a gaban harafin madda to ita almaddul asli ba za ka taɓa neman mata wani dalili ba kawai ita dalilin ta ɗaya shine wujudu hadha al-harf huwa sabab sai yasa ake kiranta da suna almaddul asli kuma بذاك إيه فرد هرب المدى بدولة في ريسوان المدى ولا بدون يلفظه في توش تلف بذاك هو إيه نيوان أسام هرب بما أطاقش يديك في الزيريتا بل أي حرف غير حمز أو سكون جاء بعد مد فالطبيعي يكون بل بردي أي حرف هو نار في غير حمز إن كأوكي الحمزة au sukud ko kuma sukudi ja ɗaya zo to wannan harafin dole a yi masa mutum a ba ta duk wannan jan da za ka yi sai ka ji mace sai mata sai ka ji sai ka ji shine dole a ɗabi'ance ma naturally dole a yi ta to ita wannan madda tabi'i din ta komai ta kowace irin madda yawa idan da cikin ƙala ja'a ko ko jalanta ja'a kala inda za a samu alifu ko a samu wawo ko a samu ya'u to zabbin nazari an harafin da yake gaba shin alhamza ce ko ba alhamza ba labudda an nan fika والآخر مدى تبيكم إذن الفرعي ita ce almadul faraj a sai mun ba da misalan almadul fabili ba ko ko muna bukatar misali to idan ka ɗauki lafazin da kamar shi mabariki zai zama ne ya ku wannan kudin ta gama duk da zai yi فانكم ان كان غير شيء مبنيين على ما لم يسمى فائده مبنيين للمجهول فمريت ليش اعطيكم صورته عشان اوريدي ما اوريدي اكتب صورته بوت بندنا قال ما هو معني مبني للمجهول ده حرف ده ده كلمه قاضه amma an gina ta ala ma lam yusamma fa'ilu ko ba a gano wajen ba wurin tashe fito dan a yi riya ba irin ta wancan kara a ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce cewa wa hiya tajri bihi fi mawjin kal jibali wa da nuha ibnahu wa kana fi ma'zilin ya bunayya kam ma'ana aha a ƙara samun nabi ولا تكن مع الكافرين أها آوي إلى جبل من الماء أها قال لا عظم اليوم من أمر الله إلا ما أها قال بينهم والموج فكان من المغرقين وقيل يا مبنين على ما لم يكن قائده وقيل يا أرض ابلعي ماء آه، قيل يا نوح إنه ليس من أهلك kuma daga ƙarshe aka ce wakila bu'udan dai sannan wakila ya ardu kaga so uku kenan sannan wa da kuma na gaza ne shi kuma aka gina shi kaga giza kila duka a kira'ar jumhur ra'u sitta na jin alil kitari ne ke cewa wila ko wila bu'udan bu'udan kauni wannan kenan ita almaddu tabi'i din Almadul asli tana da halaye guda uku hali na farko an ya kuna sabitar fi halin wasli wa halin waqt misali a kamar misali kalmar atujadiluna a ga wannan madda ce dole haka za a yi sasa waqfan wa waslan ni ko a atujadilunani a ci a ina ta wannan aya yaya take a kawo mana ita daga farkon ta a almuhim bai a kawo ta kawai ba a ce a cikin kaza ba yawwa qala qad waqa alaykum min rabbikum rijsun wa ghadab atujadilunani بأسماء سميتم وأنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين سأتجادلونني itace a misali ne na madda da take في حال الوصل وحال الوقف ما أبيك موسى تكي آه، إذا أنا يمد الطبيعي أما في حال الوصل أما حال الوقف بدا يمد الطبيعي كما إنه من يأتي ربه mujriman fa inna lahu nara jahannama la yamutu fiha wa la yahtasib kamar ya ake hi mu'minan idan za a wasu hi mu'minan kaga wannan hi din ya tashi matako. amma kuma idan za a tsaya fa ومن يأته ومن يأته كاغا بزيو أي وقتي بسبب لرورة الأمة حكثاً وَاضْرِبْ لَهُمْ مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحفظناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر أجراء الجمهور ثمر وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا يحطه لصاحبه وهو قال أنا ما ذاك وصل دولك بترك ما تستدعي أما ذاك وقفها يا الله فقال لصاحبه أخوي ما دعنا أو فقال لصاحبه وهو يحاوره لفظ ما تستلعه Kudura da gobara kuma za ka ga haɗuwar ta da duk da da haka sai dai a halin idan ya zanto harurci to wannan kuruha ƙa'ida ita maddu ɗabi'i ɗin yawanci tana inda wata wacce take a wato ya wato yawanci wacce take fi halatul wasli dunal waqfi za ga akan ha'ul kinaya take ko haka kamar misali biyadihi malakutu samawati kaga biyadi in tsaya raka in kuma wucewa ta biyadihi malakutu samawati sai hali na uku wanda take cewa wanda ita idan aka yi wakafi ne ake yin mandar amma kuma in aka fice ba za a yi madda ba an gane kamar waka wakafa billahi hasiba ah, kaga wannan hasiba yi ce kuma sannan iwa ce ko to idan muka ɗauke ta a matsayin farko da tukunna hasi ba a wata sura kake sautin nisa'i ko haka ne ko a wata aya ce yaya sunan aya eh yanzu ba وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا شكرا من فادفعوا إليهم أموالا ولا تعقلوها إسرافا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان نعم ba ku ne ba eh. to ko in fito daga masallaci yanzu muna kan karatu kana alkori kuma zai kira ka yawwa to misali idan ka ce hasiba ba kai madda ba to amma in za kuma kai wasu lufa misali in kana yin haja misali wa kafa وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان لا يمدر لا عيسى to wannan haka dai so kaga tanwin idan ka saboda tanwinin karshe sai dai ka idigami a kani amma ba zai المهم دي تعفن سي المد الفرعي يتقوم المد الفرعي هو المد الزائد على المد الطبيعي هو كما الم... لماذا سمي فرعي فرعيا لانه يتفرع عن المد الطبيعي تقول كمان في انت المد الطبيعي في اسمون ابو زيادة كان كمان ياري سرتني احان المد الطبيعي تبو بسبب حرف حمز حمز او سكون to shi yasa malaman qurra'u suka suka arrafa shi da cewa italatu sauti bi harfi al maddi inda mulaqati hamdin aw sukun an kira shi far'i ne li tafarruhi min al madd al asli to ita al madd al far'i din ita ce aka kasa ta kasu kaso da yawa akwai al madd akwai madd بدل أقوي المد الجائز أقوي المد الواجب أقوي آه، المد العارض للسكون أنا أقوي المد اللازم لازم متاخر تاخذ فسوه هدو فسوه دي مثقل ده مخفض مقوى النزياء فسوه دي الكلمي ده الحرف فشينا تيكي سوى والآخر الفرعي موقوف على سبب كحمز أو سكون مسجلة حروفه ثلاثة فعيها حرفا مدى باكي دي قد أكون من لفظ واي أولا لفظ النواي هو هو هو أوايا هو يواء معنى واو دا ألف da ya'un wahiyya fi nushiha sashin in ka ɗauki kalmar nun kaga wawun ne nan sakina amma wani irin wasali ne a bayan ta dhamma al-madmum ma qablaha wal ha wal ya as-sakina al-maksur ma qablaha wal alif as-sakina al-maftuh ma qablaha wal kasru qabla al-ya wa qabla al-waw dam shartun wannan din yana fassara wannan ne lalle ya'un din a zama akwai kisra kafin ta wawun din kuma a zama akwai dhamma شرب وانا شر الدين وفتح قبل الألف يلتزم كان دولة كما ألف من يزم المصروح ما قبل حان وما أقول مدد أكي كرا مدد اللين مدد اللين انكم شيني أقاموا واو دياه الساكنتان أما كما المفتوح ما قبل كما مثال قول معروف قول هذا الواو الساكنة أما المفتوح ما قبل حان kamar eh banduwa hau yawa to sai a kama na yawon eh laini yawa banduwa لبيك الأنكبوت هذا بيت الياء الساكنة الحمد لله من جمع دولنا wannan da ina ƙara faɗa tunawa juna muke wa illa tuntuna an karanta ta amince